Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da zan wai fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa ko kuma sashen hausa.com ni zahara aminu fage zan gabatar da shirin Najeriya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa. Hukumar zaben ƙasar ta ce Bola Ahmad Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ne ya lashe zaben yayin da ya doke manyan abokan hamayyarsa na jam'iyyar pdp da lebo a zaben 25 ga watan fabrairu da aka gudanar a yau uku ga watan maris na shekarar 2023 za mu tattauna da matasa daga dukkanin waɗannan jam'iyyu. zamu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matasa daga jam'iyyar APC da PDP da kuma Lebo a zauren tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu inda za ta tattauna da su kuma za ta gabatar mana da su. To yi barkan da sake sada da ku a cikin ajin namu yau da gobe a yau muna tare da 'yan siyasa inda zamu tattauna da su akan zaben da ya gabata a Najeriya a halin da ake ciki yanzu akwai gwamnati ta tsakiya wanda take jiran gado wanda aka zaɓe makon da ya gabata zuwa yanzu dai ana shirye-shirye domin gabatar da zaɓe na gaba wanda ke na gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisunsu kin ajin namuna tare da a abubakar wanda yake daga jam'iyyar pdp sai abubakar wanda yake daga jam'iyyar labour da kuma muhammad lawal shehu molash wanda yake wakiltar apc sai kuma mun gaici jam'iyyar nnpp wato a jam'iyya mai kayan daɗi amma ba su samu daman zuwa ba barkanku da zuwa za mu fara da mulash ku ne kuka yi samu nasarar samun ga gwamnatin tsakiya to ya kuke kallon zaben da aka yi wanda ya gabata na shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da kuma shirin shirin da ake yi domin zaben da yake gabatar nan da 'yan kwanaki yaya zaben ya zo muku kuma ya kuke kallon abin da yake faruwa ita zaben nan ya zo mana da abin da bato yake cewa mixed feelings akwai inda muka samu rinjaye Ah, alhamdulillahi akwai kuma inda ya zo mana a bazata to amma wannan yana nuna irin gogewa da kuma cigaba da aka samu a electoral system namu na najeriya dan ah, adam zai iya ɗauka sai iya bambanci jam'iyya ya zaɓi mutum an yawan samu haka akwai inda candidates ɗinmu wato 'yan takararmu suka bigi masu ci na pdp akwai kuma inda mu 'yan takararmu wanda suke kai suka faɗi 'yan pdp suka suka ci wannan zai nuna mana cewa mutane ba wai sak suka yi ba sun bi mutane ne kuma sun ma kansu alkalanci amma generally alhamdulillahi shi professor mahmud yakubu ya yi kokari saboda wannan election ne wanda kusan ba za mu ce 100% an yi shi daidai ba amma duk abin da zai sa tinubu ya faɗi lagos rfa ya faɗi kaduna masari ya faɗi katsina ganduje ya faɗi kano buhari ya faɗi katsina gwamnoni da yawa sun faɗi senate sun kasa zuwa senate so wannan zai nuna miki cewa zaɓe ne da aka yi na fi sabilillah saboda duk yanda ka so ka zaɓi shugaban kasa kanka kake so so in ba za ka iya kai kanka ba kin ga akwai an yi abu kusan ce fi sabilillah to kamar yadda ka bayyana cewa shi wannan zaɓe ya zo ne da abubuwa mabambanta da yadda aka saba gani mm. wato ko mutane ma suna shirya cewa gaskiya an yi zaɓe wanda eh, ya ba da mamaki saboda an samu kwanciyar hankali da sauransu jam'iyyar labour ku ne sabon jam'iyya wanda ba ku daɗe ba amma kun yi tasiri a ƙasa inda har kuka doke wayanda ake tunanin daga wanda suka yaye wato jam'iyyar pdp me ya kuke ganin ya baku wannan nasara yanzu eh, in kai duba tarihin kasar daga sanda aka kawo demokradiyya zuwa yanzu za ki gan cewa wayanda suka samu damar mulkin kasar nan sun zalunci 'yan kasa to wannan zalunci ne ba ma labour party rinjayen jama'a har muka samu aka zazzabe mu a inda ma ba a taba tunanin za a mu ba ga kamar nan jihar kaduna akwai wani ya dade a majalisar majalisa abuja tarayya amma wajen shekarar shi wajen tun da aka fara yake nan amma a wannan karan dan lebo ya kada shi apc sun dade suna sa mutane amma da yake yanzu lebo ta zo ba abin da ya dame mu da wani kuɗin ka ko ne ba adalcin ka ga mutanen da kuke tare da su ne yake sa mu ba ma mutane takara to mun ba ma wanda ya kamata kuma ya ka da shi yanzu lebo ta zo ne ta ba ma mutane su ta nuna musu cewa eh za ku iya zaben da kuke so to kuna daga primary election mun kuma aka zo general election kuma za ku ya ƙara fitowa ku ba su goyon bayan da ya kamata so rashin gaskiyan wayannan fatin nan da aka yi ta samu daga baya shi ya ba ma lebo wannan farin jinin da ya samu ke daga an maka ci kujeru da yawa jam'iyyar pdp jam'iyya ce wanda ake ganin da za ta yi shi musamman a wannan zaben kasancewar 'yan kasa akan ji suna a akan magana shugabancin a jam'iyyar apc musamman daga sama sai ga shi abin ya kawo bazata wanda tabbas mutane suna cewa wannan zaɓe ya kawo bazata jam'iyyar pdp ya kuke ganin shi wannan zaben da aka gabatar to a uzbillahi kamar yadda sauran 'yan uwa suka yi bayani wannan zaɓe ne da ya zo da abubuwa masu ban mamaki matuka kuma mu a matsayin mu na pdp za mu ci alhamdulillahi saboda duda akwai shakku na yadda wasu abubuwan suka faru a 'yan ƙasa sun sake jaddada mana cewar suna tare da mu ɗari bisa ɗari saboda ko da ba komai idan aka duba sakamakon da ya bayyana pdp ita ce kaɗai jam'iyyar wanda musulmi da krista ya zaba a da inyamuri bahaushe ta kowane sashi na kasar nan tana da magoya baya ba kamar sauran da suka yi amfani da addini ba suka yi amfani da kabilanci suka yi amfani da abubuwa ne wanda zai iya kawo ƙasa rudu so saboda haka mu muna ganin har yanzu muna kan alƙibla kuma ƙasa suna gamsuwa abu na gaba shine wannan zaɓe kamar yadda gaba mu muka faɗi ya zo da ya haifar da mamakin nan ne saboda tsarin da aka samar wato na amfani da hanyoyin kimiyya wato technology kenan wanda shi ya karfafa aka samu yin zaɓen nan cikin kwanciyar hankali aka samu waɗanda ma ba da ake amfani da kuma akwai tsare-tsare ma da shugaban kasa da babban bankin kasa ta samar na rage takaita ino yawan kudi din ya taimaka ainu saboda waɗanda suka saba suke gwamnati suka yi wa mutane alkawari suka kasa cikawa da suke gan za su yi amfani da kuɗaɗe kamar gwamnonin arewa irin waɗanda aka yi kira sunan su dazu hmm. so saboda wannan tsarin da aka kawo suka yi ta kokawa amma da ƙarshe dai gashi Allah ya taimaka mun ga amfanin haka kuma 'yan ƙasa ma sun yaba dama abin da muka gaya mutane a wancan lokacin shine in aka yi hankuri za ga alherin wannan abu kuma gashi an gani su ma da suka kokan a da yanzu da yake sun samu kujerar shugabancin kasa sun zo suna yaba tsarin da sauransu so ko da menene dai najeriya Eh, demokradiyya dinmu tana daɗa wanzuwa tana daɗa samun ino karɓuwa kuma 'yan ƙasa suna daɗa gogewa wajen zaben nagari ba irin zaben tumun dare da muka yi ta yi baya ba. to kenan an ganin kwafance ke da nasarar da kanwar kolego ta samu? Hmm, ai kamar yadda na faɗi sannu a hankali demokradiyya ɗinmu yana yana yana ƙarfi abin da ya faru da lebo wato irin abin nan ne da apc ta yi amfani da shi ta samu mulki sun zo da roman baka sun gaya mutane abubuwan ma da ba za su iya yi ba aka ba su shekara takwas babu tsaro harkar ilimi ya ruguje harkar tattalin arziki ya lalace darajar naira ya zube so lebo ita ga yanzu da irin tsarin ne su masu ka shigo da shi a yin ka tuna baya a bisa ga irin wannan sentiment din da ake amfani da shi na mutane shi muke ganin kamar idan arewa kawai ta zaɓi buhari shikenan buhari zai shugabancin kasar nan so wanda ya yi takara sau ɗaya ya so biyu ya so uku ya kasa samun nasara wanda duk sakamakon haka yake haifar da rikici da kone-kone da barna a ƙasa sai da aka suka zo aka yi wannan alliance da inyamurai da yarba da sauran wurare da ya samu karɓuwa sannan allah ya tabbatar mashi da zama shugaban ƙasa to lego yanzu akwai wani siyasa mai hatsarin gaske da suke amfani suka ɗauko kuma ba su suka faro ba apc ta fara apc ta ɗauko wannan eh, siyasa da muslim muslim ɗin nan wanda aka ce wai da musulmi da musulmi ƙasa irin najeriya wanda muna da musulmi muna da kirista. da ya kamata a yi samar da yanayi wanda kowa zai samu sense na cewa ana yi da shi so ita na ta response din shine ta je ta koma coci ta yi mobilizing krista cewa ai ga jam'iyyar apc ba ta san su ba ta kaunar su saboda haka su zo su yi jam'iyyar ta abin da ya ba nebo nasara kenan to wani irin darussa ne kuka koya daga cikin zaben da ya gabata musamman irin kurkun ah, da ku samu a kowane jam'iyya abc kafin ba da wannan ansa na so in dan tsokaci akan abin da shi aboki na murtala ya faɗa wato idan ka duba tarihin najeriya gaba ki da a 1999 lokacin da janar obasanjo ya zo ya zama ya ɗauko aka ba shi shugabancin ƙasar nan kusanci 'yan arewa su suka ɗauko shi ko me yasa suka ɗauko shi saboda duba da yanayin cewa arewa ta ci gaba da mulki kuma rashin ba sauran ɓangarorin ƙasa dama kusan yana barazana ga zaman a matsayin kasa ɗaya to shi yasa manyan arewa suka ɗauko olusegun obasanjo duba da nayin cewa ya yi mulki a baya da kuma ya ba 'yan arewa mulki sai suka ɗauko shi suka yi sapotin ɗin shi kuma bai ci jihar shi ba a wannan lokaci hatta polin unit ɗin shi ya faɗi amma 'yan arewa suka yi rallying around him aka zaɓe shi me yasa ne wannan magana ita jam'iyyar pdp ita ta nemi ta raba kan najeriya me yasa saboda a 2015 mun zabi shugaban Kasa janaral muhammadu buhari daga arewa kuma ya ƙara yin kusan aka ƙara zaben shi a 2019 amma pdp da aka zo sai ta maimakon a koma da mulki kudu sai suka ɗauko ɗan arewa a teku abubakar wanda mu a tunanin ba adalci ba ne buhari ɗan arewa musulmi babban latani ya gama mulki shekara takwas ka ƙara ɗauko na babban latani musulmi ka ba shi mulki amma su tunanin su saboda su ci zaɓe so saboda haka kusan ce pdp ta fara asasa wannan mu kuma a dole gwamnoninmu suka yi shawara suka ga ba daidai ba ne tunda ba bahaushe kaɗai ke da ƙasar nan ba dole mu koma da mulki kudu kuma a yi supporting wanda ya kamata aka zo aka yi zaɓe a karin farko babu shugaban ƙasa babu zaben da aka yi primaries wanda shugaban kasa ne ci bai sa hannu ba irin wannan wanda aka yi na bola ahmad tinubu kowa ya sani buhari ya ce ba wani shi duk wanda allah ya sa ya ba yana support yan lebo ko kuma ce yan da suka ɗarga suka ɗauko a teku wanda ɗan arewa ne za su iya samun rinjaye so dole sun da duk wacan kai ake yi dole ya ɗauko musulmi ɗan arewa ba wai dan an raina kristocin arewa ba a'a sai dan a duba a ga su ma musulmai waɗanda kuma sun fi majority wanda kuma already a ciku ga barazana can yana mana zai karba so dalilin da ya sa aka yi wannan musulmi cikin ɗin kenan ba wai an yi ne don a kuntata ma wani addini ko wani jinsi ba to darasin da aka karu shine a ah, cewa su ita jam'iyyar gwamnati idan ba ta abu daidai ba za ta iya faɗi a su kuma opposition wato 'yan adawa idan ba su haɗa kai ba ba za su iya karɓar mulki ba to ya ba ku satan an salebo an ce idan kun haɗa kai da waɗansu kuna iya kawo ta eh to a magana hadin kai wani abu ne wanda yake cikin kamar abu ne a dunkule ba inda za a samu haɗin kai idan kowa na son kanshi in kin ga haɗin kai ya yiwu an ajiye son zuciya ne a gefe an ce to me za mu yi don mu karkata wayannan wanda suka ta facaka da kudin gwamnati don kin duba cikin shekara takwas abinda suka yi da arzikin kasan nan aron da suka yi bashin da suka ci ma kasan nan kowane dan najeriya sai ya in aka ce mu dawo da kudi a mu wajen miliyan 200 da wani abu sai kowa ba da wajen miliyan 7-7 za a iya biyan wannan shine za mu iya badawa waka a biya wannan bashin iwan biyan wannan bashin da apc ta ci ma kasa ga shi nan kuma an sake yin kuskure don kuskure aka yi wurin zaben apc wannan mulkin za su dawo ne su dora daga inda suka saya alkawarinsa kenan ma ce zai ci gaba da abin da buhari ya saya ne kuma duk wani mai hankali a najeriya dan arewa da kudancin najeriya ne ya ci azaba shekara takwas na buhari nan muna cikin azaba to kenan inda pdp ta hau kullum hankalin ka a kwance a da da pdp da labour ake gama magana ai wani ne fito daga cikin wani ko ba haka bane mm. adalci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar ƙabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano in kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To zaɓe ne zuwa nan da 'yan kwanaki wanda za a yi a mataki na jiha da kuma 'yan majalisar dokoki. Wa'insu irin kalubale kuke ganin za ku fuskanta da kuma yadda za ku magance su musamman jihar Kaduna wanda take da ita ma musulmi da musulmi a matsayin 'yan takara. Na so in yi magana akan yadda mu muka samu ƙasar nan. saura kwana talatin zaben 2015 ita minista na wancan lokacin inguzi eh, kwanjo iwala ta yi maganar cewa jihohi kusan 28 ba za su iya biyan albashi ba saboda karancin kuɗi federal government ita kanta gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashi ba me ya kawo haka saboda tsaro da ya taɓarɓare duk wani maganan tsaro da kaji PDP na to ai PDP ita ta fara gina tsaro kuma abin da mutane ba su gane ba shi tsaron nan da PDP take take magana ai shi kashe kasar nan na farko dai kuɗaɗen da ya kamata a yi ma jama'a aiki a yamma wurin asibitoci makarantu gadoji da sauransu ana kashe shi ne a wurin tsaro saboda haka sai kuɗin sai ya zama na gabaki ɗaya ko da ya ci ta karɓi kasar nan babu kuɗaɗen. da za a yi wa mutane aiki saboda duk abin da ake samu budget ɗin in kika duba kawai tsaro yana cin kusan kashi talatin ko arba'in bashi ya zama dole kuma bashi hanji ne duk a duniya babu wanda ake bi bashi kaman a united states of america kowa ya san wannan abu so ai bashi a gwamnatance daban yake da ni bashi da ni so na biyu maganan da kika yi na kalubalen zaben da yake zuwa yanzu da aka zo ruza gwamnoni ina mai tabbatar miki wallahi tallahi kin jiro tsawon musulmi akwai yan pdp da za su zaɓi obasani da masu matsalan su tinubu ne ba za su zaɓa ba amma yanzu tun da an wuce wannan to su obasani saboda ai ana duba cancanta kamar yadda na faɗa miki ana duba cancanta ne mutane da dama sun yi ittifaƙin cewa a duk cikin 'yan takarar nan dukkan su guda hudu babu wanda bai je majalisa ba ko dai a majalisar tarayya ko sanat tsakanin hunkuyi a sake isa ashiru da obasani to sai allah ya nuna cewa a duk cikinsu babu wanda ya yi ko in ce asasa farillai na aikin dan majalisa kamar sanata distinguished sanata obasani shi kadai ne kusan a arewa za mu iya cewa ya kawo guda goma ya guda talatin da biyu wanda yana ɗaya daga cikin farallai na aikin ɗan majalisa ya fi 'yan takarar nan cancanta ko a gaban allah za mu iya kara kanmu mu ce ai mun bi wanda muke ganin cewa wanda muke kyautata musu zaton cewa ya fi su idan ko kika duba shi ɗan takarar abokina murtala shekaran shi goma sha shida yana majalisa takwas a majalisar jiha takwas a majalisar tarayya amma ko bil ɗaya bai kawo ba banda dumama kujera da ya je a can ba abin da ya yi kwanaki ya ce ya yi police station ya yi kaza ya yi kaza ni nan na jagoranci 'yan majalisa muka je har kudan makarfi police station ɗin da ya ce ya yi ya ce ya yi guda biyar mun je mun ga guda uku har kuɗi na sa naira miliyan goma na ce duk wanda zai iya kawo min police station da isa ashiru ya yi a makarfi zan ba shi miliyan goma har yau ba wanda ya iya kawo wannan abin kuma ba wani abu ya sa na sa kuɗin da saboda mun san babu ne ka um, zabe nan ya zo na gwamna an gama na shugaban kasa pdp kuma ji da abin da yan uwan suka faɗa cikin wani abubuwan wani isa abubuwa kake ganin ya kamata a ce kun duba a cikin zaɓe na gaba da ku za ku fuskanta ko da wanda yake gwada mana cewar shi ɗan takara na gwamna a jihar kaduna isa ashiru kamar akwai wasu maganganun da yi da ba haka bane ya shirya kan kanshi ya yadda cewa mutum ne wanda ke da dimbin a basira kuma mutum ne gogagge wanda ya daɗe a wannan harka sannan abu na gaba shine wai yana magana inda akwai police station maybe baka saurari shi da kunnen basira ne maganan da ya yi an gina a institutions na 'yan sanda wanda shi ya jawo bil din nan kuma ko da ka ce kaje din ai kaje ka ga wannan ginin da aka gama ginawa aka zuba duk ai abubuwan da ya kamata a zuba don 'yan sanda su shigo su yi amfani da shi hukumar 'yan sanda ne ba su shiga ba su ba wai karya ne cewa ba gina ba so da Allah in za a magana ya kamata a dinga yi wa mutane masu sauraro adalci da daga gaya musu na mariyan da yake kuma ga an gona yana da mahimmanci kwarai da gaske to da karshe sai ku yi tsokaci a game da sakamakon da aka samu halin yanzu akan zaben da ya gabata wato wanda aka samu APC ne ta yi nasarar samun gwamnati na tsakiya da kuma lebu wanda ta taka rawar gani saboda kasancewa ta sabuwar shigowa haka zalika ma akwai NPP wanda su ma suka bada mamaki duk da ke su ma PDP pdp sun kawo wuta sai kuwa mun ba su wuta kamar yadda sauran masu yan uwana suka gabatar a wannan zaɓe kusan ce tun da aka dawo a demokuraɗiyya ba a taɓa samun nasara a kan shi ba kuma abin da mutane ba su gane ba eh, adawa ita ne gishiri na demokuraɗiyya ga baki ɗaya to in babu mu kanmu a jam'iyyar gwamnati in babu adawa ba zai sa mu rika hoɓɓasa muna abin da jama'a suke so ba amma generally ina son mutane misali musamman matasa idan ba su gane wasu abubuwan ba su rika tambaya iyaye da tsofaffi a kan irin ta'asa da kuma abin nan ɗin da ita jam'iyyar pdp ta yi kuma su kula da 'yan bani na iya saboda idan har mutum yana cewa an yi ai kuma sai a duba rekod din shi a baya ko neman aure ka je za a fara duba a ga kai me za ka yi a halayen ka yake a da ba ana nufin yanzu ko da ka zama ka tuba ka abin nan akan so a duba me mutum ya yi so sannan kuma daga ƙarshe ina son in kira ga mutane cewa baya ga fati su kuma duba cancanta na 'yan takara ah, wannan shine zai ƙara ba mu dama domin ah, mu kai ga ci kuma tsakanin da Allah zan faɗa wannan abin ko a apc akwai waɗanda ta 'yan takarar kin gani na ɗan apc amma na san ba su cancanta ba amma ba su da yawa amma dai su kansu kuma a jam'iyyar gwamnatin akwai wanda sun cancanta so mutane su duka duba kwaliti na 'yan takara su duba eh, abubuwan da suka yi a baya su duba tarihinsu na aikinsu da sauran sannan su yanke musu hukunci um, na farko matasa su kara zona lahiya da junansu zabe ba abinda mutum zai kashe wani a kan shi ba ne ya eh, zama abu ne wanda in ya zo mu zabi wanda ya kamata kuma mu zo na lahiya. especially na ji da inda mu matasan arewa gaba ɗaya muka kalle zaben nan baki ji inda aka tada hankali ba to mu ci gaba da haka ko bayan zaben gwamna ah, magana ta biyu hukumar zabe eh, ta ƙara komawa dakin ta duba ya za a yi ta gyara wannan kwarafe-kwarafe da aka yi lokacin zaben shugaban kasa ya zama cewa wannan karin an rage shi sosai ya zama idan aka kada kai ne ka san za'iri an kada kai ne ba sai ma ka ce ka ji kotu ba amma ba wai an da kai ba kana ji kamar an hada kai da hukumar zabe ne an zalunce ka ba to ita hukumar zabe dole ta dan koma ta kara dafa wannan abincin da kyau kafin ta fito ma mutane da shi to a gurguje kamar yadda yan uwana suka yi magana ya kamata a duba cancanta a duba abin da bature ke kira track record mun bincika ma yanayi na bin waɗanda suka zama da roman baka an ba su dama yanzu wajen shekara takwas abubuwa ya daɗa lalacewa ya daɗa su kurkucewa da sauransu yanzu duk wanda za mu zaɓa mu yi la'akari da wannan abubuwa sannan babban abu na gaba ba zai yiwu a samu roman demokradiyya ko ci gaba ba shi akwai kasa wato najeriya kuma shi an samu haɗin kan 'yan kasa so duk jam'iyyun da suka fito za su raba kan mutane da sunan addini wani abu shi muslim muslim ticket ko kuma wani abu wai eh, za mu fito mu kare kanmu daga hannun musulmai a bicoci ana ino yaudarar mutane wai za a abu da sunan addini ya kamata 'yan eh, siyasa masu zaɓe su kiyayi irin waɗannan jam'iyyun a fata na kuma shine a yadda muka fito muka yi zaben nan lafiya zaɓe na gwamnoni ma mu fito haka ɗin cikin kwanciyar hankali a yi zaben nan sannan alkawarin da ita hukumar zaɓe ta yawa ƙasa cewar ana gama zaɓe za a dinga sawa a rubin tara bayananta wanda shine haifar da cece da da korafi da ake yanzu nan na zaben shugaban ƙasa da majalisar tarayya ya kasance sun kauce ma wannan yanayin saboda haka a fito ayi yi zaɓe cikin lafiya kuma matasa muna da kira gare mu da mu mai da hankali mu yi abin da ya kamata kan mu tsaya a yi amfani da mu wajen tada hankali. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa uba ɗaya, mu haɗa yayi, mu bar ƙabilanci da bambanci. a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri har ya zo gare ku da julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin baki ɗayansa ne zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.